Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 27 ga watan Yuli shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. ana sa ran kamala harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a amurka ce za ta maye gurbin takarar shugabancin amurka a kan tikitin jam'iyyar democrat wasu membobin jam'iyyar democrat sun nuna bukatar jam'iyyar da ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa Haka kuma wasu daga cikin shugabannin duniya su ma sun tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin Amurka. To kamar yadda kuka ji a kanun labaran yayin da ake cikin ko kuma wato yayin da manazarta ke bayyana ra'ayoyi kan matakin da shugaban kasar Amurka Joe Biden na janyewa daga takarar neman zabensa a wa'adin mulki na biyu. Hankali ya karkata kan wanda zai tsaya wa jam'iyyar ta Democrat takarar shugaban kasa. daidai wannan lokacin ya kamata Amerika ta nan ba da lokaci ce ta samu a yadda ta zama ma vice president ma ya nuna kan cewa ne tana da karfin da shugabancin kasar nan yayin da matasan najeriya suke kara kururuta shirinsu na yin zanga-zanga a fadin kasar kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci malama addinin musulunci na bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ya shirya kuma zai gabatar to amma kafin duka waɗannan za mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Joe Biden ya fitar da wata sanarwa cewa ya janye daga takarar shugabancin kasar na shekarar 2024. Inda kuma ya nuna goyon bayansa ga mataimakiyarsa Kamala Harris. Kusan dukkanin wakilai 3,896 ne za su halarci babban taron jam'iyyar Democrat. wanda za a yi a Chicago a wata mai zuwa kuma sun yi alkawarin kada ƙuri'unsu ga Biden wanda ya lashe kowace ƙuri'a a takarar shi ta farko. Amma a ƙarƙashin dokokin jam'iyyar za a iya canza wannan alkawarin. John C. Fortier kwararre a harkokin zaɓe a cibiyar kasuwancin Amurka ta Skype ya ce. There may be some negotiation if Joe Biden were to decide to step aside to say. Dole ne akwai tattaunawa mai ƙarfi idan Joe Biden ya yanke shawarar janyewa. wataƙila ko a amince da tsayar da mataimakiyarsa Harris a takarar. Amma babu cikakken tabbacin haka ko wata doka da za ta sauya mayar da goyon bayan da ya samu gare ta. ana sa ran kamala harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a amurka tikitin jam'iyyar democrat kamala harris ta ce it is my honor to be, my honor to be here to stand on the shoulders of those who came before abin alfahari ne a gare ni da na kasance a nan tare da waɗanda kuma suka gabace ni Harris ta kuma kasance mace ta farko bakar fata kuma ruwan Indiya da ta aiki a matsayi na biyu mafi girma a Amurka. Kamala Harris ta kammala karatun digiri a jami'ar Howard kuma ta zama lauya mace ta farko a San Francisco a shekarar 2004. Sannan a shekarar 2011 ta zama mace bakar fata ta farko da ta zama babban lauya a jihar California. Membobin jam'iyyar Democrat da dama sun ce suna goyon bayan Harris a matsayin wacce za ta maye gurbin Biden a jam'iyyar kuma wacce za ta yi takarar shugabancin kasar tare da Trump. Sai dai wasu sun ce suna buƙatar jam'iyyar ta Democrat ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa a Chicago. An dai shirya gudanar da taron ranar goma sha tara zuwa ashirin da biyu ga watan Agusta. ta nan ba da jimawa ba zara za ta sake dawowa da karashin labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa bangaren rahotanni. kamar yadda kuka ji a labaran duniya shugaban amurka joe biden ya ba da sanarwar janyewa daga takarar neman sake zaɓensa a wa'adin mulki na biyu 'yan makonni kafin babban taron tsaida ɗin takara na jam'iyyarsa ta democrat biden ya saki kari ne kan matsin lamba da kiraye-kirayen da wasu jigajigan jam'iyyar suka yi ta yi masa suna masu kafa hujja da yawan shekaru da kuma yanayin lafiyarsa grace alheri abdu a nan washington dc ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta haɗa mana. duk da yake akwai waɗansu 'yan jam'iyyar democrat 'yan gani nin shugaba joe biden da suka gwammaci ganin ya ci gaba da takara galibi sun yi na'am da shawarar da biden ya yanke na janyewa daga takara bisa la'akari da rashin taka rawar gani a muhawarar farko da suka yi da abokin hamayyarsa donald trump makonni biyu da suka shige da kuma alamar rashin lafiya da rudewa da ya rika nunawa cikin kwanakin nan david badinton ɗan jam'iyyar democrat yana daga cikin waɗanda suke goyon bayan janyewar Biden. I'm quite pleased that uh, President uh, Biden decided to drop out of the uh, upcoming election. ya ce na ji daɗi kwarai da shugaba Biden ya yanke shawarar janyewa daga zaben da ke tafi domin ban ji daɗin abin da ke faruwa cikin kimanin wata guda da ya shige ba da hirarraki da ake yi da shi da kalaman shi da kuma hirarraki da yake yi da manema labarai na yi fatar ganin ya janye kuma yanzu da yake ya janye na ji daɗi kwarai tuni mata suka fara goyon bayan tsaye da kamala harris a matsayin 'yan takara bisa ga cewar linda umaru kamala ta fara tarihi ne a jihar su ta california kasancewar ta mace bakar fata ta farko da ta zama lauyar gwamnati inda ta yi fice sosai kafin zuwan ta majalisar dattijai yanzu kam a daidai wannan lokacin ya kamata amerika ta dan ba da lokaci umma ce ta samu a yadda ta zama toma vice president ma ya nuna kan cewa lallai tana da karfin ta yi shugabancin kasar nan kuma yanzu haka inda an ce ma wani abu ya faru da Biden na ita ta zamto shugaban kasar nan a yanzu haka shugaba ce yanzu kawai sai ta kama gaba. To kowane darasi 'yan siyasar kasashen nahiyar Afirka za su iya koya daga janyewar da shugaba Biden ya yi? Dr. Patrick Dakum, ɗan takarar gwamnan jihar Plateau ƙarƙashin tutar jam'iyyar Labour, ya bayyana cewa. Darasin da za mu koya suna nan da yawa. Ya kamata mutum ya gane a kan cewa in muka yi tare ya fi in na ni kaɗai. Karin maganan da akan cewa duk wanda ya ce zai jinkan duniya da ciyawa to zai mutu da lauje a hannu. Muna da darasi da yawa ga mutanen nan Afirka nan Najeriya muna da matasa wanda sun yi ilimi wanda suna da karfin jini wanda za su iya shiga nan su fita can amma kuma sai ka ga ba a bar su ba ko kuma ga wani tsoho dai yayi yayi amma yana so ya ci gaba da yi to abin da ke damu mu a afirka kenan wannan ne karan farko da dan takarar shugaban ƙasar amurka ya janye daga takara ana dab da babban zaɓe kuma na biyu a tarihin siyasa amurka bayan janyewa daga neman wa'adi na biyu da shugaba lyndon johnson ya yi a watan maris na shekarar zaɓe a shekara ta 1968 sabili da yakin Vietnam da ya sha gabansa. Biden ya sanar da janyewa daga neman wa'adin zaɓe na biyu bayan da 'yan jam'iyyarsa ta Democrat miliyan goma sha hudu suka kaɗa kuri'ar sake da shi takara. Yanzu dai ana zuba ido a gani ko akwai waɗansu 'yan takarar da za su ƙalubalanci da Kamala Harris. Shugaban kwamitin jam'iyyar Democrat Jamie Harrison ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa jam'iyyar za ta bi tsari na gaskiya da adalci don zaben ɗan takarar da zai iya kayar da Donald Trump a watan Nuwamba. Alheri Grace Abdu, murya Amurka daga Washington DC. To gaida Grace Alheri Abdu, yanzu kuma ga zara ta dawo da ƙarashin labaran duniya. waɗanda ake sa ran za su fafata wajen maye gurbin biden akwai ita kanta kamala harris mataimakiyarsa a yanzu kamala harris mai shekaru 59 al'umma da yawa suna ganin mafi dacewa shine ta maye gurbin biden saboda kwarewarta na yin aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa tare da biden sai kuma Gretchen Whitmer mai shekaru 52 wacce take cikin wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar Michigan. Whitmer ita ce mataimakiyar shugabar kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat kuma ta samu nasarar lashe yakin neman zabenta na gwamna cikin sauƙi a jihar inda ta lashe zaben da sama da kashi tara cikin ɗari a zaɓukan da ta yi a takara a shekarar 2018 da 2022. Na ukunsu kuma shine Gavin Newsom mai shekaru 56 wanda ya daɗe a harkokin siyasar California kuma a halin yanzu shine gwamna. An zaɓe shi a shekarar 2019 kuma ya lashe zaben da ya samu da kashi 20 cikin 100. Newsom kwanan nan ya rattaba hannu kan wata doka a California da ta zama jiha ta farko da ta haramta malaman makaranta sanar da iyayen yara idan ɗaliban suna son canza jinsinsu. akwai kuma pete buttigieg mai shekaru 42 wanda aka nada shi a matsayin sakataren sufuri a shekarar 2021 ya tsaya takarar shugabancin ƙasa a shekarar 2020 kuma ya yi rawar gani sosai a jam'iyyar inda ya kusa lashe zaben fidda gwani a new hampshire judge dan asalin South Bend ne da ke jihar Indiana, inda aka zaɓe shi a matsayin magajin gari a shekarar 2012 kuma ya yi aiki har zuwa shekarar 2020. Idan aka zaɓe shi Buttigieg zai zama shugaban ƙasa na farko ɗan luwaɗi a Amurka. Akwai kuma gwamnan jihar Pennsylvania Josh Shapiro mai shekaru 51. Shapiro ya taka muhimmiyar rawa a jihar da ta zaɓi Trump a shekarar 2016, inda daga baya ta zaɓi Biden a shekarar 2020. ana ganin shapiro a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan harris ta maye gurbin biden a kan tikitin saboda zai iya kawo sakamakon zaɓe mai ƙarfi musamman a al'ummar da ke da bambance-bambance na ƙarshen su kuma shine andy bashir mai shekaru 46 ya samu karbuwa a tsakanin 'yan jam'iyyar democrat saboda nasararsa a jihar kentucky jiha mai rinjayen 'yan jam'iyyar republican bashir yana cikin wa'adinsa na biyu a matsayin gwamnan jihar kentucky bayan da ya doke tsohon lauyan gwamnati daniel cameron da kashi biyar cikin ɗari a shekarar 2023 kamar shapiro ana ganin bashir a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat Zara Aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. kamar dai yadda aka ji yanzu haka jam'iyyar wato democrat a nan amurka ta mai da hankali wajen zaɓo wanda zai tsaya mata takarar shugaban ƙasa a zaɓen watan nuwamba mai zuwa biyu bayan sanarwar shugaba joe biden na janyewa daga takarar duk da yake a cikin sanarwar kamar wato biden ya nuna goyon bayansa ga tsayar da mataimakiyarsa kamala harris to amma manazarta na ganin wannan abu ne da ya rage a kan matsayar da daukacin shugabancin jam'iyyar musamman ma delegates za su cimma a yayin da ya rage kwanaki kalilan da babban taron jam'iyyar na ƙasa. dr muhammad ladan wani dan najeriya ne mazauni jihar Jojiya a nan amurka kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum ya yi bayanin yadda hakan zai shafi siyasar amurka. abin da ya faru shine ka san ya ce zai iya cin gaba amma mutane da ya suka ce ya fita daga wannan takarar domin shekarunsa da kuma suna tsammani ba shi da lafiya sosai ka san ma yanzu nan yana gida da covid to akwai mutane da yawa musamman mutanen da democrat da suke so ya fita to a sun yawa so shi nake tsammanin shi yasa ya fita daga wannan takarar to menene watakila tasirin wannan al'amarin a siyasa amurka musamman yanzu da aka tunkari babban zaɓe na shugaban ƙasa to abin da nake gani ka san yawanci su republicans sun ita damin su ba shi kaman kaman su ba ta aiki sosai abin da ya gani shine inda ya ci gaba da haka suka ci gaba da haka mai yiwuwa za su ba za su yi nasara a zaben nan ba akwai mutane da yawa daga cikin democratic dinnan party na nasu da suka yi sa masa wuta ya fita to a suka yi nasara yanzu sun sa ya fita to me kake gani watakila bangaren jam'iyyar adawa ta republican su kuma za su ji da wannan al'amarin da ya auku eh, yawancin su kasan da suna amfani da rashin lafiyarsu kullum suna amfani da shi amma yanzu domin kowa ya shigo ba ba da za ce kwakwalwarsa ba ta aiki ko ba shi da lafiya duk wanda ya shigo yanzu tsatsan za su za su yi kafa da kafa ne da shi da kowa ya shigo da Trump To idan aka yi la'akari da cewa yanzu kusan wata ɗaya rage kacal da gudanar da babban taron jam'iyyar ita ta Democrat inda za ta fitar da ɗan takara. Sa'an nan eh. kuma duka-duka ga baki ɗaya za a ce wata biyar ne suka rage domin gudanar da zaben shugaban ƙasa na gama gari. Anya eh. baka ganin kamar lokaci ya ƙurewa jam'iyyar Democrat ta iya kankanta ɗan takara har ta zo ta yi nasara a wannan zaben da za a fafata? to ai kasan shi a nan abin nan na america wani lokaci yadda su ba jefa kur'an nake wani lokaci ba gane abin da suke tunani abin da kace gaskiya ne abin lokacin kan ya kure sosai amma ba mu san abin da zai faru ba inda suka samu wani wanda zai shiga wannan takarar yana da kuzari mutane na son da yawa za su iya ci Dr. Muhammad Ladan kenan wani ɗan Najeriya da ke nan a jihar Joji a nan Amurka kuma mai nazari kan lamuran yau da kullum. To a Najeriya kuma matasa na ci gaba da bayyana shirinsu na gudanar da zanga-zanga a duk faɗin ƙasar wadda suka ce za a soma a ranar ɗaya ga watan Agusta mai zuwa kan abin da suka kira rashin kyakkyawan shugabanci da halin kuncin rayuwa. To sai dai malaman addinin musulunci musamman a arewacin ƙasar suna ta bayyana ra'ayoyi mabambanta kan lamarin kamar yadda wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Ilhikaya ya aiko mana da rahoton. abin da ya fi tsananta kalaman malaman kan zanga-zangar shine furucin wani matashi da ke cewa ingije malami daga kan mumbari matukar ya hana gudanar da zanga-zangar wani limami a kaduna malam sunusi khalil na daga cikin waɗanda suka fi fusata kan bijirewa malamai masu kin jinin zanga-zanga na ji ma wani yana cewa duk wani mun ya ce kuro zongo-zongo idan ya zo yana muku hudu ba ranar juma'a ku fisgo shi ka ga sandan nan kana ganin ta kamar ordinary sanda ce billahi lazida da ka ga mu'ujizar sandan na yau. Duk da an samu malaman da suka dau matakin tsaka-tsaki kan zanga-zanga amma wasu na cewa halal ne kai tsaye a irin yanayin Najeriya yayin da wasu ke cewa haram ne. Farfisa Mansur Ibrahim Sokoto na daga malamai masu nuna zanga-zanga ba daidai ba ne don ba zai haifar da alheri ba. Malamai sun ci tofa albarkacin bakin su akan ta da yawa ba su goyi bayan ta ba. Wannan ya sa hawa su tsageru suka rika yi musu shakiyanci abinda a da ba a samu shi a wannan kasa. To ne ka kalli zanga-zanga ga ta fuskar addinin musulunci zai wahala kwarai ka goyi bayan a ita saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba mutane ne fusatattu za su fito kuma bisa galibi ba su da wani jagoran da suke maɗa'a wanda zai ce ga abin da za su yi ko ga inda za su tsaya amma shahararren malamin islama dr ahmad abubakar gumi ya ce zanga-zanga ne yaren da gwamnati ke ji duk da ya hori matasan da guje wuce gona da iri ba wanda zai yaki wani insha allahu za a yi abin na kare lafiya kuma gwamnati za ta fahimci yaren ni abin da na hango shi shugaban kasan inda ya fahimci abu to yana da kudurin ya canja mataki muke so ya dauka yasa muka ce muku eh, ya halatta ku yi kuma ku yi ta amma da sadaki kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo ku yi shi cikin lafiya a sharhin sharhinsa farfesa sadiq umar gombe ya ce jigon dimokuraɗiyya ne gudanar da zanga-zangar lumana yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba ba maganan asibiti suke nema kyauta maganan abin da za su a ciki karfin su a karkashin gwamnatin da take demokradiya sannan dan raina hankali a ce za su fito su nuna korafi a ce suna cewa ba daidai ba ne. akwai raina hankali ce mu kiran mu da suke matasa yi zanga zanga ta lumana su nuna korafansu da kokensu akan abin da ba su yadda da shi ba a gyara a cibiyar kasuwancin arewa wato Kano sakataren majalisar haɗin kan malamai Dr. Sa'idu Dukawa ya kawo maslaha da ta haɗa da addu'a da karfafa karfafawa matasa gwiwa ta hanyar sana'a. kwamitin tarayya da na jihohi su gaggauta daukan matakan da za su samarwa da matasa aiki wanda za a kira tsari na gaggawa domin karfafar matasa. Gwamnatin tarayya ta kira taro na musamman na gaggawa tare da matasa da kungiyoyinsu da suke koke-koke game da halin da ƙasa take ciki kuma a samar da fahimtar juna da ɗaukar matakan da suka dace wajen kawo sauƙi ga al'umma. Za a jira zuwa ƙarshen wata don ganin yiwuwar wannan zanga-zangar wacce a tsarin kururu ta ta sai dai a kwatanta da zanga-zangar yaƙi da zargin zaluncin 'yan sandan SAS zamanin tsohuwar gwamnatin Buhari. Nasiru da Mail Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiyar har kullum bukarin take haƙƙin Adama. a yau shirin zai ɗaura kan ƙorafin wasu ma'aikatan gidan yari na najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel har yanzu dai shirin yana jin korafe-korafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na najeriya da ake kira correctional officers waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin kunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya kamar yadda muka bayyana a baya mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. shi ma jami'inmu na yau ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum. Lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli ne daban-daban. Mm. Daban-daban kagan ɗaya maganan albashi mm. shine babban matsalar mu. yanzu haka mu ba mu da concept p 3 shine last rank namu yana karban dubu talatin da bakwai har yanzu har yanzu kuma federal government talatin yanzu misali cewa kana da iyali mm. kana gidan haya mm-hmm. abinda za ka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu to da shi ne masala mulin gaskiya eh? so muna kira ga mu. da Allah su gyara mana wannan lamarin namu mm. su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zonne da masu lama tsayawa kan hanya mu karbi dan wani na goro da ake wasu wani na goro mm, muna ciki muna zonne sai muna kiwon su mm. to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi eh, wani abu a hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa mm. ba wai kuma wai kai babu wani hanyar samu ba kome wannan wannan albashin da muke karba ya shi kadai sannan a cikin ayyukan namu din ba za ka samu hanya ka je wani wani lamarin ka ba fa eh. kana zonni a wurin wannan kullum kana kana aiki ba wani hanya sam sam sam kullum aiki in ka ga ka huta to canjin canjin abin nan eh, duty wato yanayin zuwa aiki yanayin zuwa aiki mm. shine hutu din ba hanyar kasuwanci ba hanyar komai kana zaune a cikin wannan aiki to gabanin mu Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki don muna cikin wani hali wallahi akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku uh, wanda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na ƙarin girma nan ma miƙe ake a nemi waye mai ido da kwalli ko kowa ke tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jarabawa eh na je promotion interview mm. kuma ka ci ban samu ba so nawa ka je yanzu so biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jiran yanzu mm. la'alla ko za mu samu ko ya sai Allah kada ya fi sani to wato abin yadda abun yake mm. sai in kana da mai uwa a muru ne ko mai ya ake fada. Mm. in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamari. ba an ce rubutawa ake ba a tura imakin rubutawa ake mun je paper za a bamu da kushin paper mm. mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba mm. eh, bayan an gama wannan an tattara an tafi da shi shikenan an gama makin din sai a ajiye bayan an ajiye sai a ring instant a fitar da shi kowa ya ga abin da ya samu mm. amma sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din mm. ana dubawa idan dan wane ne mm-hmm. wa ya ba da abin goro da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi. To yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku. Me za ka gaya musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya? to muna kira ga shugabanninmu Allah su ji tsoron Allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci mm. shugabanci baya tafiya ba adalci ko kusa ko kusa mm. don haka shine muke bukata shugabanninmu su duba halin da muke da Allah su gyara mana to Allah ya amin to Allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali abakar umar mun ji yadda ashirin da ya gabata abubakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kudaden shigarsu ga ci gaban martanin. kuma ba kin shuna din ne namu magana da ke kama kai zina ba wani da man ka duba cewa ba mu da tarihi yanzu na kuma ba dan abin da ba su ne ba ba mu da wani tarihi da za ce yau din prisonerin namu suna sanga-sanga kan ko duk haka a duk kuɗi abinci bai kowa ya san abin da ke biya kuɗi abinci ta san cewa eh gwamnati tana tunanin cewa za ta amma duk da haka sun amince sun sun cewa wannan abin ba wajewa da gurin bane gidan yari namu shi controller da ya ga ma cikin caji cewa duk wani opportunity da za su samu sun da muna da kila na noma su yi noma su yi augmenting kudin da gwamnati suke kawa na ce da kuma duk da abin nan ba ta ke dina don ka cewa shi labor ba wani abin damuwa ba ne tunda akwai chief labor kuma gaskiya ba duk wani abubuwa ɗin planning ne wanda ake cewa ke shi ta ga cewa ko zanga-zanga ko wani tashi hankali cikin shekarun nan ba mu da shi a cikin gidan yari duk wanda da ka ga cewa ko ana ce ina su yi escape ne ka ga waje ne ake zuwa ya take eh, facilities na mu cewa su prisoners cewa suna zanga-zanga ba za ka same shi ba dan me akwai abubuwan da aka ajiye musu na koyon sana'a a ciki kuma in baka na ba zan ga maka yanzu na muna da fiye da kusa da a prisoner namu ɗari uku yanzu na suke yi a degree program a gidan yari akwai guda shida yanzu nan suna yin digiri nasu na uku na su. nasu da kowanne cika kaga tsari na wani ga cewa an sun fita waje za ka gan cewa suna ta abun yi yau din na cikin gidan yari a kuje kira sai za ku kuje muna da staff da suna koya ma kullum ah, mu gyara kwamfuta ina iya cewa ka zo in kai ka gani ba wani abu ne suna da jihar jihar Afirka muna da su da ake koya musu ciwon sifili muna da shi ne ake koya musu yanzu na koyi wanda suke koyon aikin gini yanzu nan ka kira su kana so kai tirin da jofa suna yi maka calculation nan duk da zaka saya ka ka kuɗin daga farko har zuwa ƙarshe za su maka calculation nashi. sauraro, tun farkon ka muku wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin Najeriya. Wannan shiri ya samu ɗimbin sakonni daga masu ruwa da tsaki da ke son bada nasu labarin. Hakan na nufin tamkar an so musu wani wuri da ke musu kai-kai. Don haka, za mu sake waiwai wannan batu nan ba da jimawa ba idan Allah ya yarda. Sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. yanzu amadadin lado salisu garba da ya taimaka wajen muku wannan shiri da fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya Tuma da a gaida ɗan mutan Gumel wanda ya kawo muku shirinmu na ciki da gaske a nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraron mu saboda karancin lokaci ba za mu sami damar kawo muku labarai a takaice ba. To amma dai sai a kasance tare da mu can an jima wato da karfe hudu agogon najeriya wato da la'asariya kenan da za mu dawo da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya ne gabatar da shirin da kuma sarfilu hashim gumel wanda ya hada sauti ya kuma tsara shirin yamma ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni murtala faruk sanyin na ke muku fata alkhairi ma'asalam.